وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau biyu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 daidai da 28 ga watan biyar 2017 miladiya muna cikin sura shida wato suratul an'am a inda jiya muka karanta aya ta 61 da 62 63 zuwa 64 za mu tashi kan aya ta 65 ke wace 68 na رحيم وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى ولكن ذكرى لعلهم يتقون وبل الذين دينهم لعبا ولهوا الدنيا أن بما كسبت ليس لها من دون الله ليس لها أولئك الذين أوصلوا بما كسبوا لهم شراب من حليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا ما كنت أبجيه mun tsaya kan wata aya da ubangiji ta ta'ala yake cewa idan ka ga masu isjili masu wasa da addinin Allah masu sukan shari'a masu sukan qur'ani masu kutsawa game da harkar musulunci suna ɓata ta suna cin mutuncin addini ubangiji ya ce fa'a aridu anhum wa idza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina in ka ga waɗanda suke kutsawa ta hanyar cin mutunci a cikin ayoyinmu fa'ari da an rabu da kyale su su ta hanyar su hatta ya kudu fi hadisin gairi sai sun tsinci kansu sun fada sun kutsa cikin wani labarin wanda ba wannan ba wa in ma na kai shaytanu amma idan shaitan ya mantar da kai sai ka tsinci kanka a cikin su kwatsam ko a gidan biki ko a wani guri kuka haɗu sai hira ta ɓarke ashe su ɗin nan ne masu ɓata addini masu zagin hijabi masu cin mutuncin musulunci kashi kuma kina tare da su ko Allah ya haɗa ku a mota ko ya hada ku a gurin hira sai kika manta musulunci ya ce ka fita hanyar su kar ma ka zauna tare da me yasa in bala'i ya zo me zai iya yi muka ce zai hada da ke zai hada da ke to idan kika manta ashe a cikin su nake sai Allah ya ce fala taqaudu ba'da zikra bayan kin tuna karki sake zama tare da su tashi ki zare kanki ki bar gurin ma alqaumin zalimin kar ki zauna tare da wayannan azzalumai kun ga sai Allah ya danganta musu cewa azzalumai ne saboda suna sukan musulunci suna zagin addini suna bata shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala wa ma alal ladina yattaquna to ci gaban aya sai Allah ya ce wa ma alal ladina yattaquna min hisabihim min shay'in idan ubangiji ya tashi musu hisabi ko ya tashi bincikarsu ko ya tashi zai yi musu azaba to waɗanda suke da tsoron Allah a su kam babu abin da ya shafe su ba abin da yake kansu dangane da hisabin da za a yi musu amma da a ce kin ci gaba da zama da su ba kika ce ai yau menene ai kawata ce bari in ci gaba da zama da ita bari in ci abinci tare da ita gashi tana zagin addini tana bata musulunci kika kulla kawance da ita wallahi in hisabi ya zo ke ma sai an tambaye ki kama idan kina wa'azi kina tunatarwa wancan bai dace ba aikin ki tunatarwa to nan babu laifi shi sa Allah yake وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء باب suke masu لسك allah masu kiyaye dokokin allah to babu wani abu akan su na abin da ya shafi hisabin da za a yi wa waɗancan mutane su bai shafe su ba amma ba haka ba ranar kiyama annabi ya faɗa cewa mai laifi zai zo in an bincike shi me yasa kake kaza sai ya shaƙo wuyan ke da kika sani ba ki gaya masa ba sai ta Allahumma istafti hada Allah tambayi wannan kawar kenan me yasa tana kallo na Allah yi bata hana ni ba bata bata bata daina cin abinci tare da ni ba ta san ba kyau bata gaya min ba sannan wani abin mamaki shine annabi ya bada labarin yahudawa waɗanda in mutum ya zo ya ga mutum yana laifi ko yana saɓon Allah ko yana ɓarna sai shiru ko kuma ma ya yi masa wa'azi wanta ki daina abin nan bi kyau da wasa za ta gaya mata ba wai da fishi da nuna kurarinki wallahi in ki daina ba kin daina shiga cikin mu ko ba za mu sake zama da ke ba ai wannan ba daidai bane ba su yi mata haka ba kawai wanta babu kyau fa kin san wannan abin fa ana ta wa'azi fa babu kyau to Allah zai ya kiyaye kenan sai aka ci gaba da cin abinci tare ana shan ruwa tare annabi ya ce jalasuhum wa wakaluhum da yahudawa suke yin haka fa daraba Allah quluba ba'dihim ala ba'd sai Allah ya bugi zukatan sashe da sashi aka zauna aka ci gaba da hira aka manta to daga nan bala'i ya zo sai ke gamewa da sannan da Allah ya tashi tsine musu albarka sai aka tsine har da waɗannan masu zama tare da shi lu'in kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu ya yaf'alu tara kathiran minhum yatawallawna allazina kafaru لفبئس ما قدمت لهم انفسهم an sakit Allahu alaihim wa fil azabihim khalid Allah yace zaka ga mutanen kirki suna zama tare da su suna cin abinci tare da su suna wasa tare da su suna gada tare da su suna mu'amala tare da su suna biki tare da su shi sa Allah ya tsine musu albarka shi da shi in an zaki ba Allah to ki shirya abu biyu in zaki ba Allah ki shirya abu biyu dama ba hanya ce mai sauki ba ban Allah babu sauki sai dai akwai daɗi eh wallah akwai daɗi saboda kin kulla alaka da mahalicci kin kulla alaka da mahalicinki mai rahama mai jin kai mai tausayi sai dai hanyar akwai kaya hanyar akwai kusosi hanyar subhanallah akwai zafi hanyar sai an daure sai an daure babu daɗin ji shi sa Allah ce falaka ta hamal aqaba wa ma adaraka mal aqaba hanyar akwai furkakiya akwai wahalar bi sai an yi haƙuri sai an daure za a zage ki za a ɓata ki za a yi miki ba to ustaziya mun je za a yi ta gaya miki haka ustaziya ko ba haka ba ke kuma kina sai shaidan ya rika amfani da wani ya rika sa miki cin haushi to karki mu to idan kin yi haƙuri kuma haƙurin ba zai amfani ba har yanzu sai kuma kina faɗa sai kina gaya musu shine wal asar innal insana lafi khusr Allah ya ce na rantse da la'asar ko da zamani wallahi mutum dan adam ya shiga uku ya lalace wa ya faɗa haka Allah ne sai ce sai dai mutum masu sufa hudu su ne ba su shiga uku ba ballantana su lalace illallazi na amanu kun ji ɗaya wa amilu salihati biyu wa tawasau bil haƙƙi uku wa tawasau bis sabari sai masu imani bayan imani kuma sai sun hada da aiki mai kyau aiki nagari shine kina yin abin da Allah yake kina barin abin da Allah baya na uku wata wasau bil haqqi ki rika wasiya wa juna da abu gaskiya da ita ma ta kiyaye shi ma ya kiyaye ni ma na kiyaye sannan wata wasau bil sabr kuma sai mun yi hakuri ayi wa juna wasiya da ai hakuri wanda ki hakuri haka hanyar take haka abin yake domin idan baka hakuri ba ko ba su yi haƙuri wajen bin ba to wata ran su ne za su ja ki ina karanta wata kissa jiya wani malami na ba da labari abin babu daɗi wani bawan Allah ne suna tare da abokansa su su biyu ko uku to sai zanto barna suke yi sukan je ƙasashen turai laraba ne samari a je america da ingila a kama hotel a shajiya a yi barna a nemi matan banza a yi raye-raye da kaɗe-kaɗe a je kulab-kulab sai ɗaya allah ya shirye shi to da ya shirye shi ya gane babu kyau ya gane ba kyau ya dawo to sai ya rika zuwa gurin su wai zai mutu wa'azi to kuma suna cewa al-ghalaba al-kasra taghlibu shaja'a al-kasra taghlibu shaja'a wato kabin da wuce yake cewa sarkin yawa ya fi sarkin karfi duk ka duk jarin tarki idan mutane da yawa suka zo suka yi ta a kanki sai su rinjaye sai suka hada a kansa shi ma suna yi masa ba'a suna tuna masa dan ai kai ma mun yi kaza da kai sai a kyalkyale da dariya ba kai ne kai kaza ba kai kaza ka tuna lokacin da kika kaza kika kaza ana ta tuna masa sai shaɗan ya fara wasa da hankalin sai ya koma gida dai kawai yana tunani kin ga suna nema su rinjaye shi to ba su nasara ba amma da suka tashi cin nasara sai suka zo ta wata hanya wal iyazu billah sai suka zo suka ce da Allah ustazu muna so da mu tafiya kuma za mu je sayan mota ne zuwa ƙasa kaza kuma mun ga kai yanzu ka ɗan fara karatu kana da ilimi muna so mu tafi da kai ka riƙa koya mana Allah ya ce annabi ya ce idan ƙasar ta kama muka yi mana sallah ka ɗan koya mana hadisai da sauransu muna buƙatar wanda zai rika tunatar da mu sai ga ai aikin alheri ne ai dama ta samu ai murna Allahu akbar wallahi sai bi da ya bi su suka je da suka shirya da wata shaidaniya suka kawo makudan su kuɗi suka bata suka ce wance abinda muke so da ke wane ki san yadda za ki ki batar da shi Allahu akbar suna kashe kuɗi dan a saba Allah sun kashe kuɗi dan a saba wa Allah shikenan sai suka kai shi hotel suka ajiye shi suka tura masa wata karuwa wal iyazu billah tambararriya shaidaniya ta kware ta iya ba abinda bata iya ba ta zo ta yaudare shi sai da ta sa ya sha giya awwalan sai da ta sa ya sha giya sanan yayi barna yayi barna yayi lalata da ita wal iyaz billah wallahi kun san wani abu ta fita tana murna za ta je ta kai albishir gurin abokan shi shi kuma yana kwance subhanallah uryanan tsarara wal iyaz billah wallahi sai Allah ya ɗauki ransa a lokacin wallahi sai mutu bayan ya sha giya ya yi zina wani ya zubila sai mutu kuma tsirara sai mutu aka zo ana murna da safe ba a tashe shi fulan fulan wane buɗe kofa shirin aka buɗe kofa a gan shi a mace ya yi mummunan mutuwa duk da yana da kyakkyawan niyya amma da yake sun fi ƙarfinsa sun rinjaye shi to shi sa kullum idan mutum ya zanto ya shirya ko ka daina barna ko kin daina barna to ki zare hannunki daga mugayen abokai inda za ki rika sauraron suna zuwa wata ran za su rinjaye shi dole ki canja abokai ki abokai na gari mutanen kirki bayin Allah na gari su ne za su taimake ki su ɗora shi a kan hanya madaidaiciya to wallahi haka abin yake ubangiji Allah ka tsare to shine ainihin a nan ubangiji yake cewa in dai wa'azi kike mutu don su ji tsoron Allah to babu laifi a kan masu tsoron Allah وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء باب وانا ابنا حسابي ناس da Allah zai mutu da zai shafi masu tsoron Allah walakin zikira كاي دي ابن ده ake so a rika tunatar da su kara shiru me yasa za a tunatar da su la'allahum yattaqun wasu ma za su ji tsoron Allah wasu ma za su shirya ko su ma za su gane sai Allah ya ce wa zaril ladina takhadhu dinahum la'iban wa lahwa amma waɗanda suka riƙe addininsu lahwan ko la'iban wa lahwan wasa da warge da kaɗe-kaɗe da riye-riye duk wanda suka ɗauki addininsu wasa kun ga addini babu wasa a cikin kun taba ganin mazala ya yi rawa kun taba ganin abubakar da umar sun kewaye shi suna rawa to duk addinin rawa ba addini ba duk addinin kiɗa wallahi ba addini ba duk inda ka je tititin tititin shaidan ne a gurin amma a masallaci kiɗa a makabarta kiɗa wannan sai yan shi'a ka ji ba dudala yana tashi za a kai gawa makabarta kamar kiristoci su da kiristoci ba bambanci ko kuma wai ke ana bikinki ko ana suna ki je ki ɗauko irin wai masu bandiri wai ai wallahi bege ne lada za a samu ina duk inda ka ja unguwa ana kiɗa da sunan addini to wallahi lahawan ne wala iba manzala bai taba kiɗa ba bai taba rawa ba addini ba disco ba music babu mazamirin shaɗan babu wannan kaɗa-kaɗan addinin tsoron Allah ne sautin Allah ne yake tashi qur'ani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suke tashi amma da inda ka ji kiɗa to wallahi shedan yana gurin ba bandiri ba ko me za a buga kuma za ki ga mata sun zo sun kewaye gure in ba isa ba ma ta ba tana leka kuɗi ko ba ka bane a cewa mai bege aka kira begen wa haka ake bege ai bege ki zauna ki wa annabi salati kina zaune a masallacin nan shine wa annabi salati shine babban bege amma layi da kiɗa ba za ki ji tsoron Allah da bandiri ba za ki ji tsoron Allah wasa ne sannan ki je coci ki gani a coci me ake yi kin taba ganin a coci an zauna ana wa'azi ana zubar da hawaye a coci za ki ga kayan kiɗa a san gefen 'yan matan zumunta kin san 'yan matan zumunta su ne masu sa kaya iri ɗaya a tamfa iri ɗaya za a zo a yi rawa kenan ana rangaje roƙon Allah ma da rangaje ake yi sa a yi waƙa a yi waƙa in dare kuma sai a kashe fitila sai a yi kan rawa sai kowa ya kamo abokiyar rawansa a tut wai kuma ibada aka zo yi to anan in gaya muku har lalata ana yi idan an yi lalata sai aka yi sa'a aka samu juna biyu to wannan dan waliyi kenan sai da za ki ga idan an haife shi sai ki ga kansa ba a yi masa aski sai a yi masa irin na ban mahali a ɗaɗɗaure shi kamar an yi kitso to wannan an same shi ne a ce a wajen rawa da wajen waka da addu'a ana aka same shi waliyi ne wai to shi ake so a kawo mana shi cikin musulunci irin wannan rayuwa a kawo ta cikin musulunci ai ba zai yi ba ai musulunci ya shiga ayoyin qur'ani na tashi ana wa'azi ana zubar da hawaye saboda haka Allah yake duk waɗanda suka rike addinin su la'iban wa lahwan da wasa da wargi wannan fita hanyar su rabu da su وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا رأيوا الدنيا تكيروا درسوا رأيوا الدنيا تساسوا غباء دم كدي سكيسوا قالوا بي كدي أكينيوا yanzu idan kika je kika kirawo masu begen nan sai kun yi tsada nawa za ki ba su ko ba haka ba ne nawa ake ba su kana ci kalli idanuwan masu bada masu masu yan anshin za ki ga ya ga tsir sai sun zuka sun zuka sun zuka billahi alladhi yan shaye-shaye ne mafi yawanci mafi yawanci yan shaye-shaye ne ki su ta kalmar su an an take wanduna an ga ana ta fi rawan wai da sunan musulunci da sunan addini kuma wannan wai ke ce wai mai dan san Allah sai an miki biki ne kika kira wasu kin ga wannan ashir me ne amma ana samun waɗanda idan suna biki dai su kira malami a musu wa'azi a musu nasiha a tunatar da su Allah da amaryar da ƙawayen amaryar da masu bikin a tara su a guri a musu wa'azi a tunatar da su Allah a gaya musu haƙƙin Allah to wannan babu laifi kuma abu ne mai kyau kuma shine abin da ya dace wa zakir bihi Allah ya ce kai wa'azi da wannan qur'ani kai wa'azi da shi bihi bi ma'ana da qur'ani din an tubtala nafsun bima kasabat karfa wato kai maza kai mutane wa'azi da qur'anin nan tun kafin ko tun kafin rai tun kafin zuciya ta mutane ta rikice ta halaka saboda abin da ta aikata mara kyau a yi maza a musu wa'azi ma'ana wayannan mutane da suke barna a yi maza a gaya musu kafin an tubutala nafsun bi masu saba kafin a rikita a halakar da rai saboda abin da ta aikata don mai halakarwa rai ya hannunsa ya fita idan mutum ya riga ya mutu bai tuba ba shikenan in ba kiyayewar Allah ba wallahi zai tafi wuta yana ibadar da bata dace ba shine wa zakir bihi an tubsala nafsin bima kasabat laysa laha min dunillahi waliyyun wala shafi'un a lokacin in ba Allah ba ba su da wani wali majibincin lamarinsu wanda zai taimaka musu wala shafi'un babu mai kawo ceto ko neman alfarma ba wanda zai zo nema musu alfarma wannan ran ita ce laisa laha min dunillahi waliyyin wala shafi wa in ta'dil kull adalin subhanallah idan kiyama ta zo in za ki kawo duniyan nan da gidajenki da motocinki da abin da kika mallaka kakab ki ce Allah ga cin hanci ga wannan a taimake ni a kyale ni kan na shiga wuta Allah ya ce wala ba za a karba ba shine wa in ta'dil kulla adalai ko da za ki nemi adal me al'adal kalmar adal ana fassara ta da adalci don me adalci shine a daidaita abu daidai da daidai sannan ana fassara ta da neman fansa ki fanshi kanki ki ce Allah ga miliyan kaza a fanshe ni kan na shiga wuta shine Allah ya ce wala yuqbalu minha shafa'atu wala yuqazu minha adalun ba za a karbi adalu ba mai adalu wai a daidaita ranki da wani abin duniya da za ki bayar a baiwa Allah cin hanci wal iyazu billah ya karba sai to shikenan nan ki Allah ya sauke sa aljihu zai yi ina ba dan adam bane dan adam ne kika kwaso kayan laifi ko kawunan mutane kika ɗauko a bayan mota inda dai kika bar kina dan sannawa ranka ya daɗe ga dan wannan yace go go go go sai a ce wuce balantana yan sandan najeriya har sojojin ma yanzu karɓa su wallahi yanzu kina da kawunan mutum biyar a bayan mota ki kan mutum wallahi ba inda ba za ki je da su ba a najeriya ko kin ɗauko kayan laifi ko kin ɗauko kayan wewe da kayan shaye-shaye ya ake suke shigowa garin nan ki ga mota an makure ta da ganye na shaye-shaye kuma ta shigo har Kano Kano din ma cikin garin tsakiyar Kano ana sai da ita kulle kulle kina zaman ba su gani ba yan sanda red ce da ba su gani ba emigration ba su gani ba custom ba su gani ba wallahi duk sun gani to amma da yake mun lalace kowa ya miƙa hannunsa na shiga motar hayaran nan akan hanya aka tare mu direban nan wani mutum yadda kika san zai hauka ina takardar mota ina direban nola ko a bikinsa. yana zuwa dan dauko wasu 'yan tsawa sai ta ranka raɗe ga takardun ya ma kau da kai yana miƙa da yi wace go wallahi kai sai ya wuce na ce a ah, ina takardun mota ita ana wayar sai la ilaha illallah ƙasar da ta zama haka wallahi ba za ta gyaru ba ko kunyawa ta ji ni Allah na ɗauka daga cikin zai bata mana lokaci direban ne ba da wani abu shikenan su ba ma sa son shiga takardun mota wannan kuɗin suke so naira ishirin talatin hamsin Allah wuce waɗannan abubuwa gaskiya suna da ta da hankali matukar gaske Allah Ubangiji ya kiyaye to tun kafin wannan rana ta zo ko da rai ta nemi dukkan fansa Allah ya ce la yu'khadh minha ba za a karɓa daga gare ta ba ulaika allazina ubsilu bima kasabu waɗannan su ne waɗanda aka halakar da su aka nitsar da su aka dilmiya su cikin wuta bai ma kasabu da ma'ana ublisu ubsilu waɗanda ce ne an riga an halaka su saboda abin da suka aikata lahum sharabu min hamim za a mutu za a tarbe su idan sa su wuta za su ce muna jin kishirwa ku duba ga zafin wuta tana gasa jiki tana ƙone jiki amma wallahi Allah zai sa musu kishirwa na bala'i sai su manta ma da zafin wuta sai Allah a taimake mu da ruwa ruwa muke ko za mu ji dan sanyi sanyi sai a ce ruwa kuke so eh, akwai ruwa sai a ji a ebo na rikakkiyar dalma mai zafi lahun sharabin suna da abin sha min halilin na ruwan zafi ba ruwan zafi irin wannan wanda kika dafa da hita ko da gas ko da ainihin wato itace ba ina dalma ce irin ta ubangiji za a narka ta kin san dalma ki zo a ce ki gunta ki sha ubangiji ya ce ai da sun zo sun ɗauko abin sha suna kafawa ma a bakinsu za su sha yashwil wujuh sai naman fuskar gaba ɗaya naman fuskar mutum sai zagon ya faɗa ƙasa shi da kansa Allah ya ce bi isa sharab wa sa'at murtafaka wannan abin sha ya yi muni wannan abin sha ba shi da kyau Allah da kansa yake faɗa abin shan nan yi muni dan adam ba zai iya sha ba kuma a ce dole sai sun sha dole sai sun sha wa azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi bima kanu yakfurun saboda kafircin da suka kasance suna yi na'am To har kullum kamar yadda muka karanta ayoyin baya shine suna koyar da mu kullum mu kira Allah mu roki Allah mu bauta wa Allah shi kadai dai halin da muke ciki mu kira Allah walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye masu kyau masu dacewa mu roƙe shi da su mu kira shi da su kar mu kira wani ba Allah ba ko da mala'ika ne ko da annabi ne ko da malami ne ko da waliyi ne ballantana gunki ballantana rana ballantana wata ballantana tsumbirbira idan ke ainihin wato misalin ba ma gujiya ce ko kuma masu bautar dutse ko makamancin wani. Allah ya ce yanzu gaya musu ana da umin dunillah yanzu ma abu mu kira wani Allah mu kama kiran wani Allah da sunan ya taimake mu ma la yanfa'una abin da ba zai amfane mu ba a nan duniya ba lai lahira wala ya durruna ko ba zai cutar da mu ba yanzu duk wanda za ki ga ana roƙansa ana kiransa ba zai amfane ki ba ba zai cutar da ke ba gunki wannan ainihin dutse da yake kira ba zai tsina nama komai ba to shi kuke so mu kira wani raddu ala aqabina a mayar da mu a kan akan mu na da hanyar kafirci bayan mun musulunta ba da izhadan Allah bayan Allah ya shirya da mu a ba zai yi ba <clears throat> in muka zama haka kallazi tahawatu shayaɗinu fil ard ai mun zama kamar wanda shaidan ko shaidanu ko aljanu suka je suka kayar da shi suka jefar da shi a ƙasa suka bige shi a ƙasa suka kayar da shi shine istahawatu shayatin fil ard da suka kifar da shi ai kuna ganin aljanu suna jefar da mutum ko ko su jefar da wata kamar yanzu sai wata ta faɗi aljanu su jefar da ita a ƙasa to idan tana da abokai tana da ƙawaye tana da abokai to suna ganin kamar wasa take yi ba su san aljanu take ba sai su rika da Allah wance ki tashi mu tafi mu ba ma san wasan wance da Allah ki tashi mu tafi ya kike mana irin wannan sanda suke kiran ka dinnan tana ji ta san ma ne suke cewa ubangiji ya ce hairana mutum yana cikin ya ki dumauce ne shaidanu sun kifar da shi sanan lahu ashab yana da abokai yana da kawaye ya da'unahu ila huda suna kiran shi wai zuwa ga ya zo ya shirya su kama hanya su tafi gida to kamar haka ne mutumin da yake kan harkar musulunci harkar addini harkar kiran Allah shi shi kadai wani ya zo ya ja ki ya ce ki zo mu rika kiran wani Allah ai wani ma waliyi ne ana kiransa masu kiran wani Allah masu kiran waliyai masu kiran in sun shiga bala'i su kira Fatima ko su kira sayyidina ali ko su kira shehu da bello ko su kira gashi nan dai duk wannan bai halasta ko inya inya shehu tijjani sai da abdulkadir shehu usman sarkin musulmi <laughs> duk kansa ake ana kiransu to wallahi tallahi duk wanda zai zo ya ja shi zuwa ga wannan hanya to kamar kin faɗi ne yana cewa ki zo muka wal inna hudallahi huwal huda kace ai shiriyar Allah ita ce shirya wa umirna li muslima li rabbil alamin mu an umarce mu ne kawai mu miƙa wuya ni saranda ga ubangijin duniya ga ubangijin talikai shine li rabbil alamin ga wanda ya mallaki duniya baki daya shi kadai za mu sallama miki saboda haka wani in ka ce a kira Allah shi kadai baya so wa idza zukira Allah wahdahu isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah in ka ce Allah kadai za a kira waɗanda ba su yarda da lahira ba ba sa so Allah ka tabbatar da mu akan kiranka kai kai kadai aya ta gaba Allah ya ce wa an min salata kuma ku tsaye da salla shine abin da ake kiran mu zuwa gare shi ku tsaye da salla malamai suka ce ba a taba cewa ku je ku yi sallah ba Allah bai taba cewa ku je ku yi sallah ba sai dai ku tsaye da sallah da tsaye da salla yana da wahala tsaye da shi shine zai sa Allah ya karbi sallar ki tsaye da salla sai ya zanto kin yi akan lokaci wanda kuma na sha gaya wa mata yin sallah akan lokaci a gurin mata yana da wahala me yasa wai dan ganin ba sa zuwa masallaci sai a zauna maza suna masallaci suna sallah bata damu ba bata yi akan lokaci ba in magariba ce ma ba za a alwala ba har sai an dawo daga masallaci wai sai mijinki ya zo ya ce yanzu baki sallah ba yanzu baki alwala ba to yanzu da Allah yadda kike dinnan sai an zo an ce ki ke ce za shi ce da yayan ki sahu masallaci mata nawa ne suke sa yaran su su sallah wallahi ko ta mata unguwar mu ni dai wannan ina ga wato ba su da yawa a Najeriya wallahi duk sanda zan tafi masallaci sai na ganta ta rako ɗanta zuwa masallaci da asuba ki yana jin tsoron hanya cikin duhu za ta tawo da fitila za ta rako shi har gindin masallaci sannan ta juya ba ta da sallah ba yaro karami ta rako shi har masallaci wallahi kullum sai Allah sarki wani ina ma matan mu ne ina ma haka suke ma ina duk za ni ce ta tarar da mu je Allah ya kiyaye wai mace sai ka zo ka ce ta ki sallah wani abu yana da ban mamaki yana da ban mamaki to wadda take da wannan ita ce za ta sa yanka su sallah wallahi mata ku ji tsoron Allah Allah zaman aure zama ne na taimako da gudunmuwa ba zai a ce miji komai sai yayi ba yana can yana buga bugar me za a ci me za a sha kuma ya zai ya sa ƴaƴanki su sallah sai ba za ki taimake shi ba ina suwa ne sun yi alwala taho masallaci idan kina yin alwala akan lokaci suna ganin ki za su yi sallah kuma za su tashi su wata rama sai dai su riga ki sama ku ne kun cisa talabijin gaba an nutso ana kallo ko tsaftawar da ba a yi su ma yaran suna gefe ko tsafta ba a yi an kira sallah ba a tashi ba an gama sallah ba a tashi ba kun ga wannan cin amana kenan kin ci amanar ƴaƴanki kin ta amanar mai gidan kuma kin ta amanar amanar Allah kuma wallahi sai amana ta ci amanatin amana a lahira wallahi sallah za su a <laughs> ah, to ai yara amana ne Allah ya bashi kuma baki baki umarce su ba to na farko sai kin sallah akan lokaci lokacin da Allah yake so a yi masa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta aqimus salata tarafay an-nahari wa zulfan min al-layli إن الحسنات يذهبن السيئات na biyu sai kin yi nan kin cika sharuɗa me sharuɗa sharuɗan sallah kina da tsarki kin kalli alƙibla kin cika duk sharuɗan da ake nema sannan ki zo ki na uku sai sallan nan kamar da annabi yayi sallu kamar aitumuni usalli sun yi sallah ba ta gargajiya ba irin yadda manzon Allah ya da tsayuwar shi da zaman shi da sa da komai da komai sana idan namiji ne ke to lallai shi je masallaci cikin jam'i cikin jama'a sana na biyar ki yi sallah da khushu'i shine da tsoron Allah zuci da tunanin me kike karantawa da sanin ayoyin da kike karantawa da sanin ma'anar Allahu akbar subhanallahi nan da kike kin san ma'anar su dagowa wannan da kike sami Allahu liman hamida kin san ma'anar ta duk waɗannan kalmomin kina ta tadabburi akan su kina tuna lahira a sallah kina tuna hisabi kina tuna kabari kina tuna tsayawar shi a gaban Allah kina tuna ma kamar ga Allah ne kike ganawa da shi ba wai kina sallah kina waiwaye kina tunanin wani abu can daban ba har ki zo ki yi tamamin tamamin ke ciki to wannan ba sallah ba wannan ita ce tsaye da sallah a sai da Aisha tana sallah kuka take Urwa ibn Zubair Urwa ibn Zubair yace na je gidan babata wa kenan nana Asma'u binta Abi Bakar yace na tare da ita tana sallah tana karanta wa dur wa kitabin masdur manshur wal baitul ma'mur sai ta fara kuka والسقف المرفوع إن عذاب ربك لواقع ina jiran ta gama sallah sai ce ta maimaita wannan aya tana kuka famanna Allahu alaina wa waqana azabas samum fuskata ta jike da hawaye hijabinta ya jike da hawaye tana ta maimaitawa yace na gaji sai na tafi gidan kanwarta Aisha kanwar babata yace ita ma na je na same ta tana sallah Allahu akbar wannan fa bayan sallar isha kenan tana karanta was sama'i wat tariq وما أدراك ما الطارق حتى بين الله كتوى يوم تبلى السرائر كتفشي دكوكا yace ita ma sai ta nemi ta wannan aya wallahi sai da ta jika hijabin ta da kuka ina jira ta gama ina jira ta gama ba ta gama ba yawma tubla sarair yawma tubla sarair Allahu akbar ranar tonin filili kenan tana tuna ranar tonin filili ranar da za a bincike sirri ranar da abin da kika ɓoye kika yi a ɓoye zai fito fili a gaban duniya kin ta amana za ta fito fili Allah zai fayyace ki to wannan ranar ake jin tsoro idan ana sallah kin taɓa yin sallah haka don Allah tun da kike hawaye ko kamar ƙwayar kan kan kan sauro ba ta taba fito miki ba kina sallah saboda tsoron Allah in an ga kukanki in an ga kukanki Allah kiyaye wallahi ga ta tana kuka to kishi ne ya tashi Allah kishi ne ya tashi amma ba kan tsoron Allah ba akwai kuma wadda take kallon fim tana kuka wai ta ga abin tausayi lala wani wani irin kuka ne me yasa ba za mu yi kuka na tsoron Allah ba to idan Allah maɗaukacin sarki aka yi masa sallah irin wannan ita ce an tsayi da sallah ita take hana barna ita take hana ƙarya ita take hana saban Allah inna salata tanha anil fashai wal munkar sallah tana hana alfasha da munkari shi sa imamu maliku ya rawaito na hadisi a cikin muwadda a cikin kitabu qutus salat sayyidina umar yana hawa kan milki kun san me yayi farkon satula da ta fito ya rubuta a gwamnoninsa cewa yayi inna ahamma amurkum indi as-sala babban abin da ya fi damuna a gwamnati na inji sai na umar shine ku sa ido akan sallah ku gwamnoni ku aika ma'aikatu ma'aikatu ministry ministry ko ina cewa a kula da sallah lalle kowane gwamna ya sa ido akan sallah ana tsaye da sallah idan ba a tsaye da sallah a kano a kaduna a sokoto a jigawa a katsina duk inda garuruwan musulmi suke to laifin gwamna ne in ba a tsaye da sallah kun san sallah fa abinda take janyowa shine alheri da albarka wallahi duk gidan da ake tsaye da sallah sai kin ga albarka tana zuba duk garin da ake tsaye da sallah wallahi sai kin ga albarka tana zuba ku je maka ku gani sarki abdulaziz baban su shi ya fara ajiye lokacin sallah ce duk ƙasar tare za a kira sallah lokaci guda da ƙaramin masallaci da babban masallaci da na unguwanni a kira sallah lokaci tare sau da kan ake kira sallah a harami ko ina har talabijin da rediyo sai an saka kiran sallah in an da sallah a rediyo da talabijin ma wannan sallah za a sa in ma kallo kike dole ki kalli sallah a cikin gida mankin ba ki sallah dole ki kalli sallah wallahi sai Allah ya sauko alheri a Saudiya da aminci da da da arziki to da za mu tsaye da sallah sai Allah ya azurta mu shi sa wata aya Allah ke cewa wa amur ahlaka bis sala wastabir alaiha la nasaluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa ka umarci iyalanka da sallah da yaranka da matanka wallahi in kana haka ubangiji zai azurta ka mu ba arziki muke tambayar ka ba mu za mu azurta kan ubangiji imam shafi yace na gwada na gani yace kuma na rantse da Allah duk mai sa iyalansa sallah ba zai talauci ba kuma wallahi gaskiya ne duk mai sa iyalansa sallah ba zai talauci ba me talauci ba sai kin ganci da manyan kuɗi ba a ki wayi gari ma kina da abin da za ki batar kina da abin da za ki ne ai arziki ne babu arzikin da ya fi wannan ba za ki bara ba ba za ki roƙo ba ba za ki tambaya ba ba za ki ci bashi ba wannan ba shine bala'i ba ki wayi gari abin da za a ci a ce sai an ranto kwanan shinkafan sai an karɓo kayan miyan sai an ranto kanan sai an ranto a ba ana shine talauci to ba za ki wannan ban kina sallah kina sa yaran ki ki sallah wallahi tallahi ba za ki rasa abun kashewa ba Allah ne ya faɗa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa sallar asuba yaran ki sun zuwa sallar asuba lalle lalle su sallar jam'i su saba ba sallar safa ba to ke kanki sallar safa kike yi ballantana yayanki kin gaya za a yi arziki ya shigo wannan gidan yana da wahala saboda haka Allah ta'ala ka samu da sannan ya ce wa ana kimi sala wattaquhu kuma ku ji tsoron sa wa huwa allazi ilayhi tusharun Allah nan fa shine wanda gaba ɗaya za a tattaro ku a kai ku gurin ranar kiyama kenan kowa ba yana mutuwa shi kadai ba a ji abin ne a dawo to ranar kiyama duk tattaro mu za a yi mu taru a gurin ya mana hisabi ubangiji Allah ka tsare mu Allah ka cire da mu saboda haka waɗannan su ne ayoyi sai aya ta gaba Allah ya ce الشهادة وهو الحكيم الخبير وهو الذي خلق السماوات والأرض وبنجي شيء وين يهلك السماي kuma ya halitta kasai galibi a ƙuranin za ku gana kawo ƙasa <clears throat> guda ɗaya sai a kawo jam'in sama malamai suka ce ba wani abu bane wannan baya nuna cewa ƙasa guda ɗaya ce ita ma ƙasar guda bakwai ce kamar yadda sama take guda bakwai kama saboda balaga ta irin ta qur'ani sai yake kawo fa huwa allazi khalaqa samawati wal arda shi ya halitta samai da kuma ƙasa bil haqqi kuma ya halitta su ne bil haqqi dan tabbatar da gaskiya ma'ana ba da wasa halitta su ba wannan saman da wannan ƙasa da muke takawa ba dan wargi ko wasan ko tatsuniya aka halitta su ba dan tabbatar da gaskiya ne wa يقول كن فيكون kun fa ranar kiyama ranar da Allah zai ce kun to be wato ranar da Allah in ya tashi abu ya kasance cewa yake to akwai zama ma'ana yanzu idan ke tela ce za ki ɗinka riga ko wando ko hijabi minti nawa zai kai ki da yankawar da da komai da komai da ɗinkin ƙilan za ki ɗinka hijabi sai kai shi wajen minti talatin ko awa ɗaya haka ne ko in riga ce ma balantana irin ta mata mai sarƙaƙiya a shiga tan a fita tan a yanka tan a yi kazan awa nawa za ta kai ki ba kamar rigar namiji ba ce kawai an keta an fitar da hannu an kokari an haɗa cikin minti sha biyar wani sai hada riga da wando to ubangiji shi babu babu dile a aikinsa idan yana so ya ga riga da wando komai wahalarta sai zai ce kawai zama yadin ma ba a ma yi shi ba amma zai ce kawai zama riga zama wando zama hijabi haka Allah ya ce kun wallahi fa yakunu sai kiga abin ya kasance da za ta tashi halitta annabi Isa ba da kun aka yi shi ba kun kawai zama mutum a cikin cikin Maryam sai ga mutum ya zama dan wata tara a cikinta ba ta lokaci da ɗaukar cikin da haihuwar da a'a ɗaya aka gama shi ma abin da ya sa aka samu delay saboda da cikin ya shiga to ba a gurin Allah ya so ta haihu ba sai da ta shiga damuwa ta shiga daji a cikin awa ɗaya ciwon naƙudan ya same ta ta kasa tafiya ta tsuguna a gindin wani dibino kututturen dibino ya gama mutuwa sannan ta haihuwa awa ɗaya tana haihuwa kuma ɗan yi mata magana ya ce baba wanke ni ki ɗauke ni kar ki damu Allah ta haza ni kar ki bajin ciki kar ki bajin ciki sai ta ji ƙarfin jikinta ya dawo sa ga ɗan jariri ya ne mata magana sai ta ɗauke shi ta wanke kun ga Allah ya ce an halitta annabi Isa da kun fayakun kalmar Allah ce shine ma'anar kalmar Allah shi ba halitta shi da namiji da mace ba ina ma halitta shi ne da kun fayakun na fata an gane wannan shine ranar da Allah zai ce da abubuwa kun fayakun qawluhul haqq kuma wallahi magana Allah gaskiya ce walahul mulku mulki katokan nasa ne ko kuma mallaka ta ce komai nasa ne sai kanka dinnan ta tasa ce shine ma'ana maliki yawmiddin ko kuma maliki yawmiddin ko kuma maliki yawmiddin din ya zo a wasu kirawoyi maliki yawmiddin maliki yawmiddin maliki yawmiddin kai wata kirar ma tace malaka yawmiddin wata ran zaki ji wani ya karanta haka malaka yawmiddin karki ce kai wannan kakalan ban taba jinsa ba a ah, <laughs> haka yi zo مالك يوم الدين ملك يوم الدين ملك يوم الدين ملك يوم الدين دزعية ويوم ranar da za a hura kaho mala'ikan mutuwa zai hura kaho dan a tashi sai ubangiji ya ce alimul gaibi wa shahada ubangiji shine masanin gaibu wa shahada da abin da yake fili wa huwa al-hakim shine mai hikima al mai ba da labari ko kuma masani wanda ya kware akan komai Allah ta'ala ya samu dace za mu tsaya nan insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya karba azuminmu ya mana gafara ya ba mu damuna mai albarka ina ji akwai 'yan tambayoyi da malam zai karanta su alaikum salam idan wace kenan na eh. in ba ta da halin ciyarwa ma'ana idan mace tana da juna biyu ko kuma tana shayarwa wannan yaro da take shayarwa irin yaran nan ne masu cin tsiya masu tsotso sosai tana shan wahala tana galabaita duk sanda yaro in sha za ta je yunwa ma'ana tun kafin ta biyu rana ta ta fara ganin hatsa hatsi kuma ga yaran nan bai ƙosu ba an jima ma zai sha an jima ma zai sha to idan ya zanto za ta kai azumin nan cikin wahala sai ta kwanta ana tayar da ita ana tayar da ita da kyar ta kasa komai da wannan ya halatta ta ruwa amma ko dai ta rama azumin ba to aka sai tafiyar kai tsoro in zaga cewa za ta rama bayan sallah tana da lokacin da za ta rama sai ta rama idan ba ta da lokacin ramuwa to malamai suka ce an sanya ta a layin tsofaffi shine masu da wahala masu ciyarwa da ita ma sai ka da ciyarwa abdullahi na amma ya ce ba ne a mazhabar ne ta malikiya galibi sun ce da mace mai juna juna da mai jaruwa sun sa ta a layin mara lafiya ne ramawa za ta yi ba ciyarwa za ta amma dai ciyarwar ya halatta ba laifi to idan ba ta da halin ciyarwar ba to sai ta rama ce nan ta samu lokacin rama azumin ba ya fi mana rama inda ba rashin lafiya ba na'am أعوذ uh, billahi من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول malam mai tambayar farko take cewa na farka daga bacci na fara cin abinci sai na uh, sai aka fara kiran assalatu sai da na gama ci na sha ruwa shin malam ya matsayin azumi na yake to gaskiya akwai kuskure a zamanin irin ne wanda duniya ta riga ta matsu kusa komai an sani ana da ilimi akwai kalanda akwai sanarwa a rediyo ana kuma kiran sallah duk lokacin sallah ma sannan babu yadda za a ce wai ba san lokacin fitowar alfijir wajibi ne ki sani misali gobe alfijir zai fito karfe hudu da arba'in da biyar wannan dole ne ki sani zuwa kwana nawa zai yana fitowa a haka sannan ya tsara minti ɗaya ko minti biyu wannan dole ne ki sani kina da agogo ko a waya ko a bango ko a kazan ya za kina tashi ko ki sa'a ba za ki duba agogo ba kin ga laifin waye laifin ki ne wanda ya haka to idan haka ta faru gaskiya kina da laifi amma idan wayar gari aka yi agogon ne ya yaudare ki ko kuma ga magajin bacci ne yasa kika ga ashe hudu da rabi ne ashe biyar da rabi ne sinima an shiga sallah an yi sallah sai kika ta abinci sai kika ji ce an yi sallah kin wani agogo ne yau dare ba ki sani ba to anan duk da haka za ki rama azumi kwaya kuma za ki kame bakin ki ba za ki ci gaba da to wata ma abin da ya kamata ta shine lalle tunda ta ci abinci bayan fito da alfijir sai ta rama wannan abinci. wallahu a'lam malam dan Allah zuma na jisa ce domin na ga an ce idan ta taba kaya sai an wanke za a yi sallah zuma ba na jisa ba ce in ta taba kaya ba sai an wanke ba za a yi sallah malam da Allah ka ban shawara yadda za a yi in saita alqur'ani domin ni ɗaliba ce zaka izuna goma sha biyar ma'ana ta sauke ko ta haddace cikin sauki ta haddace shi idan dai hadda kike nufi kina so ki haddace qur'ani to farko dai ki ci gaba da dagewa kuma mai haddar qur'ani ba ya bukatar hira barkatai ya tsaya yi abin da yake gaban shi kuma ki rika yin sallah da ayoyin sannan lalle ya zanto malami ne yake biya mu malamin ba mushafi ba ana son ki samu malami wanda ya san abin kuma ya koya ne daga malamai ba daga ba daga Qur'ani ya koya su malamai suna da wata dabara da wani wayo da Allah ya bar na ɗora ɗalibi kan hanya cikin sauki zai haddace Qur'ani idan kika koyi ilimi a hannun wanda shi ma koyayi daga Qur'ani to ba lallai ki iya Qur'anin ba ko ba lallai ki haddace ba amma malamin da ya koya a hannun malami kuma ya kware aka koya masa dabarun hadda sai ma zai koya masa za ki ga koya miki dabarun hadda da yadda za ki gane shafihat masu kama da juna da yana gaya miki harbi ke sun ga wannan ayar ba za ki sace samun irin ta ba guri kaza kar ka rubuta wadda ce kama da ita ita ce a cikin sura kaza daidai guri kaza na fata an gane kin ga kin ga kin ce wa huwa al-hakimul ta miki su kadai ne a qur'ani ko su biyu ne duk inda kika same su wa huwa al-hakimul alim sai dai idan kin je guri kaza za ki ji wa huwa al-alimul hakim kada ya rika rikitar da ke kaza za ki yana koya miki wayannan da ba na fata an gani wani guri za ta miki فلا تكونن من الممترين فلا تكن من الممترين yana gaya miki inda ba za ki rikice ba kama wanda bai san wannan ba za ki gane ta koya miki amma ba za ki samu dabarun hadda to da haka ina ba ki shawara ki samu irin wannan malamai ki riƙa koya miki qur'ani sannan ya zanto kina yawan ji a kaset gurin da kike hadda sannan ki riƙa rubuta gurin da kika hadda ki riƙa rubuta kin haddace aya biyar yi kokari ki rubuta ta ko a allo ko a exercise book gwargwadon yadda aka umarce ki malamin abinda hannu ya rubuta yana taimaka wajen haddace wallahi ina tuna abinda na haddace sama da shekara nawa tun a makarantar allo wani rubutu in yayi yakan halarto mu a allona da na rubuta da malamin da ya min gyara ya ce nan gurin kara ne an akwai gyara kaza za ka rubuta to ke kaza wani abu sai ka tuna da na fata an gane to ne yana taimakawa wajen hadda Allah ta'ala ya samu da wallahu ala. kawai ta ce malam na kasance na yi mu'amala a mummunan mu'amala da da wani har ta kai na samu ciki malam daga baya sai muka bar da cikin wanda ko sati ba a yi ba dan Allah malam yanzu ya matsayi na yake a musulunci wai daga baya sai ta matsayinta a musulunci farko dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu babban bala'i da musifa da lalacewa ya mace irin ta da mutunci sai mutunci madara ne madara ko ta gari ko ta ruwa in ta zube a ƙasa ba za a iya kwashe ta duka ba ko za ta kwashe ba za ta kwasu ba mace tana da kima tana da daraja tana da martaba tana da kurjini idan ta zubar da wannan martaba shi kenan ya riga ya ɓare kenan shi wannan namijin da zai yaudare shi har mutuwa ta zo ba zai taɓa ganin mutuncin ki ba kuma ko da ya aure ki daga baya kuma zai rika jin tsoron cewa da na aure ta ma ba ni da kwanciyar hankali a ba ni da amana a kanka ko da ta ce mun da su ya rika zargin ki kuma ko waya ya ga kin koma je ku kina ya rika ta wa da wata ce magana ne kina da auren haka ne fa ba ka kuma akwai abun bakin ciki mace mai mutunci mai daraja har ta iya ba da jikinta ga wani mutumin banza wanda zai zai muke zafin baki in baki ba sai rijiya ya marurin ta ya wasu ne yaudara shi yake da ƙarya wallahi makiyinki ne wallahi makiyinki ne duk wanda ba zai nema ya aure ki ba to wallahi makiyinki ne kana so na so je ka gurin iyayena je ka yi magana aure na je ka gaya babana ko babata in kika ga ya je to alama da gaske ce kuma alama yana so ya wurin ki amma yana da rashi ba yanzu ba ba yanzu ba ai sai an fahimci juna ai kin san sai an yi soyayya sai an yi kaza to yaudara ki yake kuma maki yake wannan zamani ne da ya riga lalata to idan hakan ta faru Allah ya ƙara kiyayewa ya tsare ‘ya'yanmu da zuriyar mu baki daya sai kin yi tuba tuba na gaskiya ba yin aure ne tuba ba ba yin aure ne tuba ba ko ɗaura muku aure da shi ne tuba ba ko kuma ta haka ke ganin bukatar ki za ta biya a in ba haka muka yi ba ba za a cin aure shi ba wallahi kin zalunci kai kin cuci kai kuma na rantsa da Allah sai Allah ya jarrabe ki a wannan auren ba za ki ji daɗin ba kuma sai kin ga bala'i nan gaba kuma wallahi wallahi tallahi ƴaƴan ki ma sai an rama a kan ai ba za ki zo a taɓa yayan ki da ke abin da ya faru da ke ba za su so sami yayan ki ana taɓa gaya muku kissar imam shafi'i shafi'i waƙa da ya akan irin wani yayin da ka taɓa ƴar wani ko matar wani wallahi sai an taɓa tasa. Allah ya kiyaye saboda haka ku yi iya ji yadda za ku yi ku kiyaye mutunci ina bakin ciki masa ko ba ɗar uwata ba ce yi irin wannan labari ina bakin ciki ina damuwa matuƙa kwanan nan muka je wallahi police station wata yarinya ƙarama yan shekara ko mu sha ko sha biyar ba ce ta je ta samu juna biyu wani yaro ya ɗauke ta har ka tsina ya ajiye ta wata shida ya yi kamfin ɗinta ya tafi da ita makaranta yake a katsina a garin soyayya ya je ya ajiye ta yanzu ya dawo ya ajiye ta a gaban uwarta da ciki wata shida wallahi ko a gurin na kalle ta ta kalle ni nace ya ake haka malam tsotsayi ne nace ba a kone tsotsayi wallahi <laughs> wai tsotsayi ne nace to yanzu kafin ma a je ko ina yanzu ina yake ya bar shi da wahala ya bar babar ki cikin bacin rai ga ta nan kullum cikin kuka sai kanki ba kwanciyar hankali kuma waye zai zai aure ki yanzu shi ya ce ba zai aure ki kuma ya bar shi da ciki kuma cikin ba zai zuba ba ya girma to da ya zama dan soyayya kenan sai ta haifi dan soyayya ya rika kallon ki kina kallon bacin rai akan bacin rai wallahi tallahi ba karamin bala'i ba kuma abin bakin cikin da ya bata min rai shine wallahi banta irin alaran mumin nan ne na rantsa da Allah rubutu yake da kanin Qur'ani yana da almajirai ba babanta nake sun fice tun zalunce su menene abin da da hankali yarinya yi shekara sha hudu wallahi shekara ta sha hudu ko sha biyar ba ce da haka ta tuba tuba na gaskiya ka yi nadama ka cije hatsa ka zubar da hawaye ila in Allah ya gada ma sai ya gafarta mata ka ci gaba da tuba da istighfari daga bayan Allah ya kawo mata miji ko in shi wannan ne yace zai aure ta kenan ba za a ce ba za a yi auren ba Allah ubangiji ya tsare na wannan ta ce don Allah malam a taimaka min da addu'a domin haka karatu nake yi yanzu na boko amma kawaye na sun saka na a gaba suna yi min hassada daga farko na fara yin kokari amma yanzu abubuwa suna neman lalacewa kuma wallahi malam akwai matsala don in ban yi karatun ba na cuci iyayena don har ya gwammace su biya min kuɗin makaranta a kan su sayi abinci malam don Allah a taimaka min da addu'a da sauran yan uwa da shawara za mu ci gaba da rike addu'a Allah ubangiji ya sa albarka cikin karatun naki ya kuma tsare miki mutuncin ki a duk inda kike Allah kuma ya baki karatu mai amfani sa'annan kuma kokarin ki na da Allah ya miki da shi ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya bada sa Allah ya sa mu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين